Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol FM. sannan kuma a duk lokacin da mai sauraro yake so za a iya sauraro a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum. Tare da fatar kun tashi lafiya Jummai Ali da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington gundumar Columbia muke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau, talata 19 ga watan Afrilun shekara ta 2016. Ina kuma tare da Usman Ahmad Kabara ga kuma kanun labarai. A jiya litinin masu aikin ceto a Ecuador sun ceci wasu mutane guda uku da bangorin gini ya murkushe su tsawon sa'o'i 32 bayan wata mummunar girgizar kasa wakilin majalisar ɗinkin duniya a syria stephen de mistura ya ce 'yan adawar syria sun ɗage maganar shigar su tattaunawar samun zaman lafiya akalla masu zanga-zanga guda 300 aka cafke a jiya litinin sakamakon tattaki zuwa majalisar dokokin amurka da ke nan washington to kanin labaran kenan a yayin da gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta cika shekara guda a kan mulki 'yan siyasa da malaman addini da kuma wasu mutane suna kira ga jama'a akan muhimmancin yin haƙuri domin baiwa gwamnati ƙarin lokaci ta samu damar cika alƙawuran canji da ta yi sai kuma duba takaddama a kan kasafin kuɗi da wani masanin tattalin arziki ya mana kamar kuma kowace ranar talata aliyu mustapha zai gabatar da tsaka mai wuya jama'a asalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran a jiya litinin masu aikin ceto a ecuador sun ceci wasu mutane guda uku da bangorin gini ya murkushe su tsawon sa'o'i 32 bayan wata mummunar girgizar ƙasa da aka yi wacce ta zubar da rukunin shagunan da mutanen suke a ranar asabar hotunan ayyukan ceton mutanen da aka yada a kafar talabijin a birnin manta da ke gabar teku ya ba wa 'yan kasar kwarin gwiwar watakila a sake samo su mutanen da rai waɗanda har yanzu ba a ga da yawa da abin ya ritsa da su ba duk wada karuwar yawan waɗanda suka mutu da ake samu sun kai a akalla ya zuwa yanzu mutum 410 sakamakon girgizar ƙasa mai nauyin awo 7.8 da ta faɗawa wa ƙasar ta arewa maso yammacin teku girgizar ƙasar dai ita ce babbar masifar da ƙasar ta ecuador ke fuskanta cikin kusan shekaru 50 da ta ta fiye da mutane 2,500 tare da barin dubbai ba muhallin zama sakamakon gidajensu sun salwanta a nan washington kuma kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john kabi ya ce wani ba amurki na guda daya yana cikin waɗanda girgizar ƙasar ta ritsa da su amma bai ba da cikakken bayani ba mr kabi ya tabbatar da cewa amurka na tare da ecuador musamman bisa ba su agaji da yin aiki tare da gwamnatin ƙasar don rage wa jama'ar ta raɗaɗin wannan bala'i da take fuskanta Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Siriya Stefan de Mistura ya ce 'yan adawa Siriya sun ɗage shiga su tattaunawa samun zaman lafiya bisa abin da suka ce sabawa ƙa'idodin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da gwamnatin ƙasar ta yi. Mai shiga tsakanin nawa Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce duk da haka za a ci gaba da yin wannan tattaunawa matuƙar wakilan 'yan tawaye za su ci gaba da kasancewa a birnin Geneva. A makon jiya Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaddamar da shirin tattaunawa a fakaice na baya-bayan nan tsakanin gwamnati da 'yan adawa. Mr. Mistura ya yi hasashen jerin zaman tattaunawa kafin a cimma yarjejeniya game da miƙa mulki a siyasance tare da sabon kundin tsarin mulkin ƙasar har ma da aiwatar da zaɓe a ƙasar ta Siriya. A jiya Litinin ne wasu gungun 'yan tawaye suka ƙaddama da sabon ɗauki ba daɗi bisa abin da suka kira mai da martani ne ga karya ƙa'idodin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka fara aiki da ita tun a watan fabrairu da magoya bayan gwamnati suka yi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Akalla masu zanga-zanga guda 300 aka cafke a jiya Litinin sakamakon tattaki zuwa Majalisar Dokokin Amurka da ke nan Washington dauke da jerin bukatunsu bayan sun yarda su bi umarnin barin wajen kamar yadda 'yan sandan majalisar suka bayyana. mutanen da suka kira kansu da suna masu rajin tsarkake demokuraɗiyya wajen wayar da kan al'umma game da yadda cibiyar kasuwanci ta wall street ke bindiga da kuɗaɗe wajen cicciɓa 'yan takarar siyasa abinda ta ce ya yi kama da mamaya na wall street don dakile 'yan siyasar kuɗi abinda masu zanga-zangar suka ce siyasa ya kamata ta zama kofa ce a buɗe ta ga kowa ba tsirarin da ke neman alfarma ba waɗanda mutane sun bayyana cewa ya kamata su fito ne don wayar da kan jama'a game da waɗannan hange-hange nasu da suke ganin zai iya yi wa siyasa na kasu sun bayyana cewa suna buƙatar yin haka don nuna wannan abu a matsayin rashin ɗa'a ga jama'a masu zanga-zangar sun riƙe kwalaye da ke ɗauke da manyan kalaman da suke yi game da suka game da siyasar kuɗi sannan suka dinga ɗaɗɗaga kwalayen a daidai tagogin majalisar tare da murya a turance da ke cewa ku yi aikinku ku yi aikinku rahoton nan da ya fallasa ayyukan bautarwa a wata masana'antar abinci da ta shafi sarrafa naman ruwa da ke kudu maso gabashin asiya da kuma na harbin ta'addanci da aka yi a garin san bernardino ne suka ci lambar yabon pulitzer wannan shine karo na ɗari da ake bikin ba da lambar yabon da ke karrama fitattun ayyuka da suka shafi aikin jarida da wallafa littattafai da kaɗe-kaɗe da kuma wasannin kwaikwayo. Kamfanin dillancin labarun Associated Press ne ya ci kyautar rahoton da ya fallasa wata masana'antar sarrafa kifi da kayan ruwa ta Indonesia da ke bautar da mutane daga ƙasar yammar wajen sarrafa abincinsu da ake ci a nan Amurka da kuma Turai. Rahoton ne sanadiyar ceton fiye da maza dubu biyu da aka bautar, sai kuma jaridar Los Angeles Times da ta ci kyautar ta Pulitzer bisa rahoton da ya fara bayyana hallaka mutane goma sha hudu da wata mata da mijinta 'yan ta'adda suka yi a san bernardino da ke california sauran kyaututtukan sun hada hada jaridar new york times akan rahoton kubar da matan afghanistan ke ciki sai kuma hotunan 'yan gudun hijira da kamfanin dillancin labaran reuters ya dauka haka kuma littafin da aka rubuta a kan 'yan isis mai suna black flag ya samu kyautar labarin gaskiya sai wani littafin labarin kirkira na Joby Warwick mai suna The Sympathizer da ya shafi labarin faduwar kudancin Vietnam a 1975 wanda wani haifaffen kasar Vietnam din ne ya rubuta. A jiya 'yan takarar siyasar neman shugabancin Amurka sun nemi yardar jama'a game da ɗaya daga cikin zaɓe mafiya cin rai da za a yi na fidda gwani yau talata a birnin New York ta nan Amurka. sanatan vermont wato bernie sanders da ke biye da hillary clinton ya yi wani taron nishadantarwa a wani wajen shakatawar da ake kallon zabga-zabgan gine-ginen birnin masu ban mamaki kwana ɗaya bayan da wasu gungun jama'a kimanin dubu ashirin da takwas suka fito gangamin neman zaɓensa a wani bangare na birnin labaran duniya kuka gama ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Gwamnatin Muhammadu Buhari na Najeriya ta cika shekara guda a kan ragaman mulki, a saboda haka wasu 'yan siyasa da malaman addini da kuma mutane suna kira ga jama'a akan muhimmancin ƙara yin haƙuri domin baiwa gwamnati damar cika alƙawuran canji ta ta yi. Wakilin sashen Hausa Nasiru El Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani. kama daga 'yan siyasa da ke da kwarin gwiwa kan tsarin mulkin buhari zuwa malaman addini na ci gaba da jan hankalin mutane muhimmancin bawa gwamnatin lokaci don cika alkawuran canji da gwamnatin ta yi alkawari tun ma lokacin kamfen a ƙarshen watan gobe ne gwamnatin za ta cika shekara ɗaya kan mulki inda karancin fetur wutar lantarki da zafin talauci ke sa wasu ke ganin anya za a samu sa'ida kuwa ga abin da 'yan majalisar jihar Neja Binta Mamman ke cewa. Mutanen Najeriya baki ɗaya mu kara haƙuri da wannan yanayin da muka samu kanmu dama shi duk wani abin da Adam yake nema baya samun shi cikin sauƙi. Wannan lokaci ne wanda Allah ya kamu ciki wanda ba za mu iya fidda kanmu ba sai mun mai da dukkan al'amuranmu ga Allah. Mu kuma muka gyara da kanmu muka ce muna son ai wannan canji din insha Allahu ta'ala Allah da wannan mulkin da wanda yake sama shine Baba Buhari shugaban ƙasar Najeriya da yadan Ubangiji da kuma haɗin kanmu baki ɗaya za a samu sauƙi insha Allahu. Isa tafi da mafindi tsohon ɗan PDP ne da ya jingina jam'iyyar bayan babban zaɓe da aka yi bara. Ga ra'ayinsa kan wannan muhawarar. Muna gaya wa 'yan Najeriya kowa ya yi haƙuri don ba mu yi zaɓe na tumun dare ba in allah ya yadda ɗan kankanin lokaci daga abin da mataimakinsa ya faɗa a taron tattalin arziki na lagos an shimfiɗa turba ne na sarrafa najeriya yadda najeriya za ta fito ta ɗebi 'ya'yanta kowa ya zamanto yana shan nono yana shan hura yana cin tuwon garinsa da ogbono yana shan iwedu da orishirishi kowa rayuwarsa zai daidai alhaji sai kuma ya nuna yanzu kun gamsu da wannan gwamnatin kenan yadda a da kuke ganin watakila da ci gaban wancan gwamnatin da haifi fi a'a ai kowa ya ga abin da yake tafiya yau ya san gaskiya ne ya ɗauki lokaci ya bulla a najeriya kuma gaskiya bai bukatan wani ado gaskiya kuma in ya zo lokacin kowa ya karba a nasa bangare dan kasuwa ado adamu na ganin sai shugaban ya yi taka tsantsan kan yarjejeniya musamman ma da kasar sin ai kafin ma tukunna a san ma china kudin ta tukun nawa an tafi shekara da in ka kara shekara daya nasiru akan wannan shekara ya zama shekara biyu wancan shekara biyun da ya rage babu wata shida na aikin gwamnati siyasa za ta fi masu neman gabanas da shugabannin kasa da basu sun ɓata mutane lokaci sun bata buhari lokaci saboda kullum sun tura shi a jirgi a nada kwamiti su je shi ya zaure saurari talaka su sojojin da aka tura su je su yi clearing abin boko su dawo su ba shi report in an dan yi ta'adi kaɗan ya je ya dan tsaya wani in ya ga buhari ya tsaye mashi yin wansa ya gare daga ya shiga jirgin sai su ce talakan najeriya ya tafi da zai ba bashi zai kawo zai basu ai bata shi suke yi yaushe ya gaya muku bashi zai dauko malamai irin su sheik abdullahi balalawo na kiran addu'a idan ka ce a'a me yin wannan shugaba muhammadu buhari ne to sai allah sai ya barka da shi amma in ka gane cewa allah ka roƙa ya kawo maka canji sai ya kawo maka shugaba muhammadu buhari a lokacin da baka yi tsammani ba yanzu ko shugaban muhammadu buhari yana shugabanci sai ka ce ya allah ka riƙa mishi babu wani shugaban da zai so al'ummarsa ta shiga wahala cikin magabata akwai imamu ahmad bin hanbal yana cewa da allah zai bani garanti a cikin addu'o'i na kashi ɗari ɗaya ne tak za a karɓa. imamu ahmad ya ce da ba zan yi wa kaina ba sai in yi addu'an nan in sanya shi ga shugabana in ce ya allah ka bani shugaba na kwarai ka gyara shi ka sa ya zamanto mutumin kirki wannan dai duk na faruwa ne daidai lokacin da farashin fetur ya kara faɗi da kashi biyar cikin ɗari sakamakon rashin cimma matsayin rage man a taron opec don takaddamar saudiya da iran nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya mun gode nasiru Yayin da ake ci gaba da kai ruwa rana tsakanin Majalisar Dokokin Najeriya da bangaren zartarwa game da kasafin kuɗin bana, masana tattalin arziki sun buƙaci fahimtar juna domin kawo ƙarshen wahalar da talaka ke fuskanta. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibran ya zanta da Alhaji Kasimu Garba Kurfi, wani masanin tattalin arziki da saka jari, inda ya yi masa tambaya kamar haka. to gashi ana takaddama tsakanin shugaban kasa ko fada shugaban kasa da 'yan majalisa game da wannan kasafin kuɗi kuma 'yan kasa sai kuka suke musamman talaka ina alakar wannan eh, wahala da 'yan talaka ke sha da kasafin kuɗin to alaka ta kasu kama kishi biyu na farko shine idan gwamnati bata tsaye da yadda za ta kashe kuɗin nan ba kuma aka tabbatar da su su kaga duk manyan ayyuka gyara hanyoyi ba da ruwan sha kawo wuta garuwa asibitai a gyara su makarantu su faɗaɗa ka duk waɗannan manyan ayyuka ne kuma ba su ya sai an tabbatar da bajet albashi ne yau da kullum zai ci gaba da shi ko ba bajet amma ba shi ake so ba waɗancan manyan ayyuka suke taimakon arzikin ƙasa ya haɓaka to idan ya zama na wannan abun an samu miskila tsakanin ita uh, wato kuma kabatarwa ita gwamnatin tarayya da kuma yan majalisa za ka diba ga wannan shine na farko dama can ana samun haka amma inda sauƙin al'amarin yake shine ayyuka asalin su mai haddasa su ne gwamnatin tarayya ita kuma yan majalisa su diba su ga in aikin na ya dace su yi in bai dace ba su ce to su suna ba da shawara a kawo kaza a kawo kaza domin yin misali idan nan majalisa suka zauna suka ce za su ba da aiki kaza farko abin da za ka tambaye su ya suka suka san estimate na cewa kuɗi kaza za a kashe a aiki kaza ba su da shi wanda ke da wannan shine gwamnatin tarayya ita ke da ma'aikatanta a ƙasa ita ke da ministry of work ita ke da ministry of water ita ke da ministry of electricity duk waɗannan ministry din suna da mutanen su a ƙasa za su kawo su ce aiki kaza zai ci kaza a sa a budget idan dan majalisa ya zauna ya ce shi ya sa kaza sai ka tambaye shi wane ne ya gaya mashi abun da zai ci kuɗin da ya sa zai aikin kaga ɗaya kenan na biyu kuma irin waɗannan abubuwan babban matsalar da ake samu da shi shine su ba su ke gabatar da aikin nan ba gwamnatin tarayya ita za ta gabatar da aiki idan ɗan majalisa sa kan shi gwamnatin tarayya ta ki sa shi ta ki yin aikin sai kuma mi ba abin da zai faru so ga abun da ya kamata in ma ɗan majalisa yana ganin wani abu ya dace a sa mashi a wajen shi ya nemi ministry din da ke wannan ya ce yana ganin ya dace ku sa kaza kaza kaza saboda dai karshen al'amarin ministry za ta yi shi ba dan majalisa ba kuma dan majalisa ba abin da zai yi bai iya sakin kuɗi ya ce a aikin nan kuma in aka ki yin aikin nan ba abin da zai yi sai dai a sake rolling din shi uba shekara kuma ka tuna wa duk abun da aka tsarin budget ba dole bane ya tabbata saboda na farko kuɗin nan ba dole a same su ba yadda ake tsammani sannan kuma matsaloli suna tasowa yau da kullum wata matsalar za ta sa kuɗin da ma aka yi ma wannan wannan babban aikin a ce a kada su a yi wancan babban aikin saboda kusancin shi da muhimmancin shi to waɗannan su ne ɗaya daga cikin abubuwan da yake eh, faruwa so ya kamata dukkan su su zauna su ba kansu shawara don su tabbatar da bajet ɗin a samu ci gaba tsaya dukiya nema ce yanzu misalin karfe 1 da minti 11 na dare agogon washington dc kuma ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka lokaci yayi da za mu gabatar da tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. In dai na gada abin da Malam ya faɗa, ina gan kamar yana cewa akwai eh, yan ba ni na sani a cikin addinin haka ma cikin addinin Kirista. Bayyuwa mu ce duk wani malami, duk wani limami, duk wani fasto, duk wani rabaran sai mun iya bin kowa da kowa mun yi tuntuɓa. Jama'a muna fatar mun sami kula mi lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin ya mutanen Kaduna suke ji ne game da dokar nan ta kayyade harkokin wa'azi da aka fito da ita a jihar tasu? na Adamu Yusuf hana sahihin wa'azi a ƙasa, sahihin wa'azi a ƙasa illa ne. Domin in ba a yi ma jama'a wa'azi sahihi to suna cikin duhu ne. Eh na Andrew Ali ina memba ne na gidan addu'a wanda yake a dan Hono wa maji. Yin wa'azin da ba cikin kaida ba a sai idan gauna ya iya bayyana wa mutane matsalan da ake samu a ciki wa'azi din. Idan za a yi tsarin kamar haka idan yi ruwa nan ne ba hanawa za a ce za a yi ba. Idan an ce hanawa yana da ban da a ce a yi gyara. Gyara kuwa shine a gaya wa mutane abin da ya kamata a yi da a ce an hana. Kaga kalmar nan kan hanawa da gyara akwai bambanci ko ba haka ba haka ne to shin wai gaskiya ne dokar kayyade harkokin wa'azi da aka fito da ita a kaduna za ta hana mutane su gudanar da harkokinsu na ibada a waje a cikin fili dole sai a cikin masallatansu ko cocinsu ko kuma gidajensu ta yaya ne za a zaɓi mutanen da aka ce su za su dinga ba da lasisin yin wa'azi a wannan jiha wa'annan na daga cikin batutuwan da muke son mataba a wannan kashi na biyu na tattauna da muka soma akan wannan batun ita wannan doka ɗin wanda kuma muka gayyato wakilan manyan addinan guda biyu na musulunci da kiristoci na jihar ta kaduna domin su taya mu wannan aiki ɗin bakin namu sun hada da pastor yohana wadi buru na cocin christ evangelical ta nan kaduna da ko malam Hussein Suleiman Tsoho Ikara wanda shine babban limamin masallacin kwalejin fasaha ta Nuhu Bamale wato Polytechnic da ke Zaria sannan kuma mashawarci ga shi gwamnan Kaduna ɗin kan harkokin musulunci. Bari mu tashi daga inda muka tsaya shirin da ya gabata inda muke tambayar shi Pastor Yohana ko me yake damun su game da wannan dokan ne? A ba ainihin damuwa ke da ita ba a matsayin na Kirista ne kadai. Amma na farko na ji malam na cewa wai a matsayin shi gwamna dan siyasa ne ya zai kai ni mika A wannan daidai ne amma akwai dokan da baka kai kai tsaye domin zai taimaki jama'a amma baka nemi ra'ayin mutum ba na biyu shine in akwai doka irin wannan in dai maganin addini ne to ko addinin musulunci ko addinin krista akwai malamai gamsassun malamai masu tsoron Allah sun san addinin su sun san kowane doka kai dokokin ma da ake a kasa ai daga cikin addini aka debo su to in irin wayannan malamai suna nan mun san kuwa akwai bara gurbi amma a tuntubi waɗannan amma ah, amma yohana ban katse ma hanzari ba eh, idan ka ji bayanan da shi malam hussein ya fara da shi shine cewa dalilin fitowa da hmm. dokan nan ko kuma sake farfato da dokan nan wadda tsohuwa ce tun shekara 1984 shine saboda batun tsaro har ya bada misali da batun mai tatsi ne a baya bayan kuma na san su yi magana cewa abubuwan boko haram sun taimaka wajen kawo dalilin wannan ko a wurin ku wannan bai isa ya zama dalilin da ya kamata a ce an kayyade abubuwan addini ba? a ina goyon baya ne amma ina kan wani bayan ina son in tabbatar da wani abu ne tukuna. wannan abin da ake in nan daidai muna goyon baya amma akwai hatsari a wata gefe domin wanda shi malami ne malamin addinin musulunci malamin addinin krista babu wanda zai iya fasar littafi ko bible ko alkur'ani fiye da wanda suka yi ilimi a kanta suna sane da ita yan kuwa sun gama nasu sai a ce to sai shi gwamna ya kirawo ko kawai wa majalisa amma in an kuma an kira wasu malamai ko addinin musulunci a zone 1 2 and 3 akai wannan domin gamsu da wannan amma abin ji ai in uba ya je a waje don ya gyara gidansa ko kai tempi ɗansa zai koma gida ya kira yaran sai ce to ga na yi wuje domin cin gaban mu to bari ba malam Hussein ba su ce mana komai ba eh. talakawa suna nan suna jira sai dai a ji a yadda labarai ba masan komai to ya talaka zai gane hai goyi ba abin da gwamnati to malam sani me zaka ce mishi ka gamsar da shi game da damuwar su cewa ba ba a tantabi ainihin waɗanda abin ya shafa malaman da suka san addinan to ah, ni abin da zan ce a nan kafin shi al'amari malamai na addinin musulunci da malamai na addinin kirista suna da yawa kuma yau a matsayin malam Nasiru ahmad yan rufa'i mai girma gwamnan jihar kaduna na shi dan adam da mu da muke taimaka mishi a cikin tafiyar da al'amuran nan ba yiwuwa mu ce duk wani malami duk wani limani, duk wani fasto duk wani rabaran sai mun iya bin kowa da kowa mun yi tuntuɓa dole wakilci ne kaga ƙungiyar ta nasarar islam ɗin nan wakiliya ce ta al'ummar musulmi a ƙasar nan haka nan christian association of nigeria kan ɗin nan wakiliya ce ta addinin kirista ta duk wani kirista da ke ƙasar nan to alhamdulillah rabbil alamin tuntuɓan nan da jama'a ta nasarar islam da kan aka fara kamar yadda na ambata sakataren jama'atu na jihar kaduna malam ibrahim isa kufaila da sakataren kan reverend sunday ibrahim da su da aka yi waɗannan abubuwa hatta malaman addinin kirista reverend da pastors da muka gana da su ta hannun shi reverend sunday ibrahim aka yi gayyata shi ya gayyato su malamai na musulunci limamai da malamai masu wa'azi da dama jama'atar islam suka gayyato su to kaga mu ta ɓangaren mu waɗanda aka gayyato ɗinnan sun wakilci sauran al'umma. Haka ne, to eh, sai na akwai bari mu shiga cikin doka akwai wasu abubuwa ne da suke ɗaure mun kai da nake so ku taimaka ku biyu ku mana bayanai ban sani ba in ku sun zama ɗaya kai ko ba su zama ɗaya ba amma na farko shine ah, an ci wannan doka din za ta shafi dukkan addinai duka guda biyu da na musulunci da na kirista al misali aka ce kamar ayyukan ibada duka kamar sallah wadda aka a yi cikin masallatai ko kuma wanda mutanen kiristoci suke a cikin coci-coci za a sai a waje na ɗaya kenan na biyu duk wani wanda zai yi wa'azi dole sai yi ya samu lasisi sannan zai yi wannan wa'azi da haka abin yake haka ne to maganar shi lasisi musamman mala ibrahim aliyu eh mala aliyu musamman na'am maganan shi lasisin nan hikimar wannan duk mutumin da ya zo kaga kamar mu misali a addinin musulunci a nan muna da 'yan bani na iya 'yan nafi kowa sani da yawa saɓanin yadda abin yake addinin kirista a addinin musulunci wanda ya ga ya samu 'yan shekaru a duniya zai ce ai shi an haife shi musulmi ne ba abin da bai sani ba a musulunci zai iya magana akan komi. Mm. don haka da yana da karatu da baya da karatu abinda hankalin shi ya hukunta mishi kawai zai fito ya faɗa. haka ne na ji malam hussein a eh, pastor yohana kun gamsu da wannan tanadin da aka yi na cewa kafin kowa ya wa'azi ko musulmi ko kirista sai yana da lasisi ah, ban gamsu duka ba a ah, dalilin da ya sa ban gamsu duka ba kamar yadda malam ke bayani na dai ji akwai dan gyara ina so in dai na gada abin da malam ya faɗa ina don kamar yana cewa akwai yan ba ni na sani a cikin addinin haka ma cikin addinin krista amma akwai dokoki wanda in pasto ya yi wa'azi da ba daidai ba ya tada hankalin jama'a ai akwai dokokin kasa za a iya huta mutumin da ya tada hankalin jama'a ni na aikin kotu kafin na kowa makarantar pasto akwai dokoki a dokokin najeriya dokokin kasar nan da ake amfani da su yanzu akwai laifin da mutum zai za a kama shi ba masu saboda haka baka yadda da cewa eh, ita dokar ta ce ta kayyade ce an ba mutum lasisi ba sai a amfani da wancan dokoki kenan yawa amfani wani dokokin nan yadda an samu mutum da laifi a da aka hore shi ana iya samu mutum da wannan laifi yanzu a hore shi amma na san abin da yasa ina na kan wannan matsayin ba wai ba na goyon baya a kai da wasu abubuwa jihar kaduna ko ko a najeriya gaba daya amma jihar kaduna fa a san cibiyar arewa ce kuma a cewa arewa din nan duk abin da ya faru a kaduna zai ina gani inda maganan boko haram ya faru a jihar kaduna ban sai da arewa ta zama yau ba so akwai gyaran da za a yi a yi ta hikima kada ka a doki abu a azata daga baya a zuwa ce da sani, don wannan gwamnatin fa talaka suka goyi baya kuma in abin da zai shafi talaka in ne to a mai da hankali don dama ana amfani da talakawan ne mabiyan ne malami na magana yanzu a doka a je amfani to a mai da hankali tsoro na kenan kaɗai shi yasa na ce a yi taka tsantsan. To eh, na eh. tuna da ni da kai 2013 kai ka yi magana a gidan Arewa ba zan taɓa manta ba kuma na koyi wani gurin ka Aliyu Mustapha Sokoto. Hmm. Ka ce fasto da na da ku malamai ne abinda kun faɗa mabiya shine za su aikata. To dukan malamai sun yarda da wannan a addinin musulunci ko ko addinin Kirista. abin tsoro na kenan. To bari tambayar ka wani abu Pastor Yohana eh, daga cikin dokar na an ce ko masallaci ko coci dole su ma su samu wani lasisi wanda kowane shekara za a sabunta shi eh, abin da ke da tambaya akan shi an ce za a karbi wannan lasin daga wani kwamiti ne da za a kafa a kowace lokar gamman ta cikin jihar kaduna abin tambaya a wurin wa zai kafa wannan kwamitin suwaye a cikin wannan kwamitin da za su bayar da lasisi din kuma wani ƙa'idoji za su shimfiɗa kafin su ba da wannan lasisi ɗin ne. To a gaishe ku, to daga amsar wannan tambayar za mu ɗora a shiri mai zuwa Allah ya kai mu rana wa teku kuma ko bayan haka za mu so mu ji yadda dokar nan za ta ƙayyada buga kaset kaset a cikin kasuwanni ko wasu wurare na waje. sannan kuma ashe kungiyoyin jni da kan za su iya wakiltar dukkan muradun musulmi da kiristocin najeriya musamman a hali irin wannan muna godiya ga bakin namu ne wa malam hussein suleiman tsoho ikara da kuma pastor yohana buru da kuma musamman shi wakilin namu na kaduna nasiru yakubu birnin yaro da ya taimaka maka da shirin nan a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwato a washington to madalla wannan shirin yana zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc <laughs> Sanata Kabiru Marafa kenan domin jin me yasa sanatan ya kyalkyace da dariya kafin ya bada amsa ga tambayar da aka yi masa a kasance da shirin da zamu gabatar an jima karfe 8 na safe a agogon Najeriya. A halin yanzu kuwa ga takaitattun labarai. A jiya Litinin masu aikin ceto a Ecuador sun ceci wasu mutane guda uku da bangorin gini ya murkushe su tsawon sa'o'i 32 bayan wata mummunar girgizar ƙasa da aka yi wacce ta zubar da rukunin shagunan da mutanen suke a ranar Asabar. Hotunan ayyukan ceton da aka nuna na mutanen a kafar talabijin a birnin Manta da ke gabar teku ya ba wa 'yan kasar kwarin gwiwar watakila a sake samo wasu mutanen da rai waɗanda har yanzu ba a ga da yawa da abin ya da su ba. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a syria Stephen de Mistura ya ce 'yan adawar syria sun ɗage maganar shigar su tattaunawar samun zaman lafiya bisa abinda suka ce saba wa ƙa'idojin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da gwamnatin ƙasar ta yi. Mai shiga tsakani na Majalisar Ɗinkin Duniyar ya ce duk da haka za a ci gaba da yin wannan tattaunawar matukar wakilan 'yan tawayen za su ci gaba da kasancewa a birnin Geneva. Akalla masu zanga-zanga guda 300 aka cafke a jiya Litinin sakamakon tattaki zuwa Majalisar Dokokin Amurka da ke nan Washington dauke da jerin bukatunsu bayan sun ki yarda su bar wurin kamar yadda 'yan sanda na majalisar suka bayyana mutanen da suka kira kansu da suna masu rajin tsarkake dimokuraɗiyya wajen wayar da kan al'umma game da yadda cibiyar kasuwanci ta Wall Street take bindiga da kuɗaɗe wajen cicciɓa 'yan takarar siyasa. To a gaishe ka, ma sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma an jima da hantsi misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya idan Allah ya kai mu. Za mu sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin ciki har da bayani akan kasafin kuɗi. A halin yanzu kuwa Jummai alice ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.